Kalangu, studio Kalangu. ke saurare karfe biyar da minti talatin cip cip labaru da halshen Hausa mai gabatarwa gunguma mandantani. A cikin labarun za ku ci cewa a ƙaramar hukumar tamu an gano wani hili mai kumshe da zinari. a harabar firaminista ana gudanar da wani zaman taro bisa ga dubarun rigakai bisa ga wato hatsura da kuma alloba a cikin shirin namu na musamman za ku shi firanmu da wani mai kera jiragen ruwa sai bayan kun sha labarin dallada. dalla To madalla assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Yau da 'yan kwanaki biyar a cikin karamar hukumar karkarar ta tamu cikin yankin gundumar sai an gano da wani hili mai kumshe da zinari bayan labarin ya bazu ko ina sai tururuwar mutane suka yi oba ga hilin yanayin da ya sanya magabatan yankin aza dokar hana zuwa wurin don wasu bukatun tsaro. Amadu Umaru mashawarci ne a majalisar gundumar sai ya kawo haske akan wannan lamari. Cikin departament din sai bana zinariya ta hito cikin sabuwar departament sai lokacin nan kun san departement sayi da departement torodi tare suke amma yanzu an raba su cikin sabuwar departement din sayi cikin komin din tammu ne zinare ta hito da farko lokacin da ta hito kuma mutane sun ka ji wannan mai mai wuciya shina ya samu dan dan abun na zinariya da ya same ta shikenan sai an ka faɗa mutane ya faɗa mutane da mutane suna ta zakwa suna ta zakwa amma yanzu an tsaye da wurin saboda a tsara abu da kun san lokaci ne farayi ne na zakwa don ku ya kamata a tsara shi in ba a tsara shi ba abin bai yi shi yasa an ka dan tsaida a ga tsarin za a ma abun Amadu Umaru mashawarci a gundumar Rasai kenan. Minista mai kula da al'amuran kawo agaji ga al'umma da tsarin tafiyar da garkuwa ga hatsira da kuma alloba a yau da saye ne ya a fadar wato firaminista ya jagoranci bikin buɗa taron girka dubaru na rage hatsura da alloba ga minista lawan magaji ɗauke da fashin baki mutari muhammadu tun alubi da goma sha biyu kasan mu ta Nijar ta samu wasu hatsari alloba za a ce saboda ambaliyar ruwa ce wanda ta kawo banna a cikin kasan Nijar eh, in kun dauka daga Talabiri zawa ya mai zawa doso zawa eh, difa tun da difa mata da kuma dugu abu da yawa ne aka rasa a shekarar nan don daga wannan shekarar gwamnatin Nijar yi tunani ce tun da a duniya akwai babbar kungiya wanda aka samu take kulawa da rigakafin irin wannan eh, matsala da ake samu shine yasa Nijar ta sa babbar kungiya ta kasa wanda ita ke kula kulawa da yadda za a yi kariya a yi rigakafin irin wannan alluba da ke faruwa a cikin kasar mu wannan kungiyar ita ce ta yi babban kundi na nazari na neman ra'ayin talakawa yadda za a yi a yi rigakafi ya yi magani to shine yau muka ce wannan abin da suka yi kafin gwamnati amshe shi ya auna shi ya sa mushi hannu ya kamata a samu a tantamna a ga me yake ciki kuma a koma wajen talaka a ga musu ga abin da aka rubuta su kawo gyaran wuska kana kuma gwamnati ya dauka minista lawan magaji kenan kuka saurara da kansa Shirye-shiryen zaman taron ministoci da ke kula da tsaro a ƙasashen da ke mamba ga ƙungiyar al'ummomin da ke cikin yankin hamada Samson Sad a jin wato muhawara na goma sha ɗaya a jiya da maritani aka buɗe muhawara a nan birnin Yame. Muhawarar za ta raskwana ne bisa matsalolin bakin haure da kuma lamarin ta'addanci. Mutari Muhammadu ɗauke da bayani. Da farko dai mahalarta taron sun yi ne na 'yan daƙiƙoƙi domin nuna juyayi ga ɗimbin baƙin haure da suka rasa rayukansu a Sahara da kuma teku. Ƙasashe 22 ne dai suke halartar wannan zaman taro. A cewar sakataren ƙungiyar Sansad Ibrahim Sani Abani ya danganci waɗannan ƙasashe ne da su fuskanci ƙalubalen sha'anin tsaro da ke ƙoƙarin zama ƙusar ƙafa a waɗannan yankuna inda kowace ƙasa za ta kawo gudunmawarta. Tun shekara shekara goma sha uku dai ƙasar Alman take kawo tallafinta a wannan fanni. Sakataren ofishin ministan cikin gida Idar Adamu ya ƙara jaddada irin ƙoƙarin da gwamnatin ƙasar Nijar take yi a wannan fanni, musamman ma a ƙungiyar Sansad da kuma duka waɗansu tarurruka da suka shafi bakin haure. Sa'a mika abubuwan da aka tsayar ne a gaban taron ministoci mahalarta taron da za a gudanar ranar Laraba da Alhamis mai zuwa. A wani bangare ƙasar Nijar na da gurin ƙara buƙatar ta makamashi bisa kan nazarin wata doka mai inganta gurin da kuma wato yin amfani da makamashin atomic ɗin cikin hanyar lumana. Hukumar da ke kula da lamarin a ƙasar Nijar na gudanar da taron bisa wannan buƙata. Ko menene amfanin wannan doka? Wani irin bambanci ke akwai da tsohuwar dokar ga amsar Uhumudu Muhammadu, minista darikta a fadar shugaban ƙasa. La loi nucléaire nationale Dokar ƙasa a kan makamashin nukiliya da yanzu haka take ci ba ta ɗaukar nauyin tanadin kayayyakin masarufi da sifirin kayayyakin nukiliya da kuma masu bincike a kan wannan makamashin nukiliya da ma tanadin dattin nukiliya ɗaukar nauyi da kuma matakan da ke rakiya a kan waɗannan abubuwa. Bisa wannan hujjar ne kwamitin tuntuɓa a kan kimiyyar fasahar makamashin nukiliya CSTC suka bayar da shawarwari kawo dokoki a wajen wannan zaman taro domin amincewa tura wata tawaga ƙwararru domin ƙarasa ayyuka tare da halartar duka waɗanda abin ya shafa. Ƙasarmu ta yi huɓasa da kuma nuna iyawarta na tsatsara dokoki wanda aiki da su zai tabbatar wa 'yan ƙasa kyakkyawan rayuwa mai ɗorewa da ya dace da su. concourra indiscutablement à garantir à nos populations le bien-être qu'elles méritent. A gaida mutari Muhammadu, ƙungiyar PNID a ƙarƙashin inuwar reshen da ke bada tallafi ga al'amuran zaɓe PASEN ta baiwa ƙungiyar mai kula da shirya da zaɓuɓɓuka seni kayan aiki da littattafan zaɓe a jiya da maraice. Na fi wada mai bada rahoto na seni ya ƙara mana bayani. Mutari Muhammadu ɗauke da fassara. Wannan zaben ƙananan hukumomi ya fi buƙatar kayayyakin zaɓe ne fiye da zaɓuɓɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki. Bayan zaɓe a zagaye na biyu hukumar zaɓe Seni ta shirya wani zaman taron canza yawu akan zaɓen zagaye na biyu wanda mahalarta wannan zaman taro suka yi shawarwari na samar da kundin zaɓe mai aiki da na'urar zamani da kuma girka hukumar zaɓe ta dindindin. A wajen taron mu na baya-bayan nan mun zayyano waɗannan shawarwari wanda aka buƙaci cewa a zaɓen shekara 2021 ya kamata a yi shi da kundin zaɓe mai aiki da na'urar zamani. Kuma wannan tsari a yau ba wani ɓoye-ɓoye babu abokanin hulɗa da ke shirye domin kawo tallafinsu. Yanzu raskunan ba su kammala ba wanda bayan zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisar dokoki sai an gudanar da zaɓen ƙananan hukumomi ne a lokacin sai ni za ta iya yin raskuna a jimilce. Studio Kalangu kuke saurare babban hukumar mai kula da sadarwa CSA tun ranar Litinin ta soma gudanar da wani taron ƙara ma wakilanta na yankuna ilimi domin kawo gyara ga ababuwan da aka gano sun rage a kai tsawon kwana biyar za su ba su wannan horo. Shugaban CSA Abdurrahman Usman ya ƙara mana bayani. zuwa yau kam alhamdulillah sai dai karuwa aka samu ba a samu ragowa ba kenan babu wani matsala in akwai wasu illoli muka gani kurakure a wurin sai mu yi taro kamar zuwa lokaci zuwa lokaci muna canza mu yau tare da su za iya cewa zuwa eh, hukumar sadarwa a difa ya kawo canjin cikin aikin yan jarida kuma suna bi ka'idodin yan eh, jaridanci gaskiya ya kawo canji sosai tunda fisibili lallai mu ba yan sanda bane ko ba jandarma bane na yan jarida mu abokan hulɗa ne na yan jarida wanda mu muke sa su hanya ko kuma an muka ga an takura musu mun shiga mu hudu hakkin su amma dai gaskiya tunda aka kawa mu a difa dai da jarida ka duka jaridodi dai ka na communitar ka na private ka na public gaskiya babu wani matsala sai dai abin da muka ci gaba ba ci koma baya ba suna bin ka'idodin aikin jaridanci sosai suna bin ka'idodi tunda gaskiya tunda na tahi dai ban samu wani matsala ba dai a ce ga wani matsala wanda ba su bi ka'idar 'yan jarida ba ko kuma ka'idodin dokoki na kasa wakilin sai sai a difa lawan bukar a nashi bangare ya yi furci kuma kamar haka. gamuwa ce kamata mu yi da minista yau sai kuma gamuwa ta wace saboda da ya zo sai ya ce baya da lokaci gauga yake yi kuma shine ya ya bamu randevu yau ya ce mu je mu gamu manna kamar ya mance da ya bamu randevu sai ya ce gauga yake yi mu yi salmi mu gaya mushi abu da za mu gaya mushi ta ya zaye kuma bai bari muka dauki magana ba sai ya fara magana ya ce a administration ga abin da ya kamata ta yi shi sandika ga abin da ya kamata yi to ta yaya za a yi ya ce mu administration ga abin da ya kamata ya sandika kamar mu ba ma'aikatan administration ba ne mu kuma abin da ya kai mu muka ce mushi akwai matsaloli da yawa waɗanda suke nan a direction wanda administration ta yi takarda duk ta aika tana son mai tana son motoci na aiki tana son duka abubuwan da ya kamata dai administration ta yi aiki da kirki an aika ba a same su ba mu abin da muke so yanzu ya saurare mu da kunnuwan basira ga abubuwan da muke so ga kwangare abin da ya ce mu yi mu representant ne na ma'aikatan info Ana ci gaba da kwamfala kwallon ƙafa na kofin ƙasashen Afirka a ƙasar Gabon, tawagogin farko da suka kara yawanci ba wanda ya sama wani kwallo a kai. A cikin gwarzonin da Senegal kadai ce ta zarce kanta. tare da ci ɗaya da ta ma ƙasar Tunisia. A nazarin Suleiman Mohamed shugaban kungiyar 'yan jarida fannin motsa jiki ta Nijar, haka ɗin na nuna sabon numfashi ga gwaninta da 'yan kwallon ƙafar Afirka suka samu. Mu saurare shi. Idan aka kalli a cikin wannan ƙwallon ƙafa wannan haɗuwar goma da aka yi, an samu karawa hudu da aka tashi kunnan doki, wanda ba shakka ina tunanin wannan yana nuni ne da darajar da aka baiwa ɓangaren ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasashen Afirka. Abin ya canza bayan shekaru sittin ci gaban da ake iya cewa an samu ya ƙaru. Hukumar ƙwallon ƙafa FIFA ta yi ƙoƙarin saka tsari ga 'yan ƙwallon ƙafa da ke iya fice dacewa a cikin kungiyar da suke buga kwallo domin buga kwallon kafa a cikin kungiyar su ta gida. Yanzu kafin ƙasa ta buga kwallo tana baiwa 'yan kwallon kafa damar sati biyu ko wata ɗaya domin tabbatacin kasancewarsa a cikin kungiyar. Idan kungiyar ba ta yi haka ba kuma hukumar FIFA tana iya soke ta. Kungiyar kuma za ta yi ƙoƙari domin 'yan kwallon kafa su kasance a cikin yanayi mai inganci. Yanzu kuma ga shirmu na musamman. Yau shirmu na musamman zai maku bayani ne akan wani mutum da ke kera jirgin ruwa duk da mawuyacin halin da ake fuskanta bai rungume hannuwa ba abokin aikinmu Isa Karimu ya aiko muna da wannan fira. a duƙe yake a yayin da hannunsa yake riƙe da guduma ɗayan hannun kuma yana riƙe da ƙusoshi. Salifu yana ƙoƙarin harhaɗa katakin nan da ke rarrabe ne domin ƙerawa abokin cinikayyarsa sabon kwalokwalo. Salifu mai shekaru talatin da uku yana gudanar da wannan aiki ne tare da mahaifinsa amma sai dai ya ce baya samun komai a cikin wannan sana'ar. Oh, wannan aikin mun gaje shi ne, aiki ne da muka gada daga iyayenmu. Yanzu dai shekaru hudu kenan da na koya wannan aikin a yau ina iya wa kaina. Har zuwa yanzu dai ina bayan mahaifina ne abin dai sai dai a hankali. Idan muna yin kwale-kwalen wajen kwanaki uku muke yi kafin mu karasa shi. Ba mun muke yin sa ba, daga Najeriya ne ake kawo shi a rarrabe. Idan aka kawo shi a nan sai mu haɗa shi. Wannan kalar mu da kanmu ne muke yin sa a nan. Mutum ne yake kawo sa sai mu yi masa. Wani duma irin ce nan, bura kan dinga bunda irin mata Lokaci ya yi tauri jama'a ba sa yin odar sabbin kwalokwalo inda Salifu yana ɗaukar lokaci ba aiki, sai gyaran tsafin kwale-kwale waɗanda dama suna aiki. Muna iya yin wani lokaci sati ɗaya ba mu samu ko dala ba, kenan ba bacin ran da ya huce haka. A nan muna iya yin kwanaki hudu ma baka ma samu ko kwandalar da za ka sayi kafe ba. Kenan ba ma iya cewa akwai sauƙi, tsafin kwale-kwale ne muke gyarawa. sannan kuma suna daɗewa ba su ɓaci ba, kenan haraka ba ta tafiya yadda muke so. Duka da rashin haraka a cikin wannan sana'ar, Salifu bai yi ƙasa a gwiwa ba, a cewarsa abu mafi mahimmanci shine taimakon abokanin harakarsa. wallahi man kan gisa wallahi ban samu kuɗin da na aje ba amma duka wanda ya zo da yar karamar matsalar sa muna samar masa da mafita na gode wa Allah muna cikin ƙoshin lafiya wannan ma arziki ne lodi ne ake yi wani lokaci sai kwale-kwalen ya buɗe jama'a suna ciki wanda idan ba mu ceto mutanen ba jirgin yana iya nutsewa wannan ma wani taimako ne kenan zaman taimako ne muke yan gaba wo dirga bai dabar bonni gomni bonni go gorne go gore shenan go gurin sa dai shine yayo odar wadannan katakin ne daga Najeriya domin kara karfafa bunƙasa kamfanin sa masu saurare abin da sawaka ke na maraicen yau a madadin kuzi da ke editan yau da kuma Hassan Tawai bisa na'urori daban-daban ni naku ma Gungu nike muku sallama mu huta lafiya.